Zama masu sauraron yau da gobe shirin matasa sallama a gare ku da watan duk kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin talata uku ga watan Nuwamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jimarau. Da yake dama kowace talata wannan shiri na yau da gobe a kan ilimi ne, shi yasa yau muka haska fitilar mu kan abin fallasar lalata da ya faru a makarantar kwana ta Hassan Gwarzo da ke Kano. Inda wasu suka rika bin dare suna fadawa ƙananan yara maza ɗalibai suna yin luwaɗi da su a cikin makarantar da iyayensu suka baiwa amana. Suna gama yaye min na sai na buɗe ido sai suka daddanne min bakina. sai suka daddanne min kafana da da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona mm. sai suka yi lalata da iyayen 'ya'yan da aka yi ma yin ƙarhi aka yi luwaɗi da su a makarantar hassan gwarza ta kwana sun rungumi allah kuma sun rungumi gwamnatin jihar kano suna jira su ga irin matakin da za ta ɗauka na ladabtar da masu wannan makaranta da kuma waɗanda suka yi wannan aika-aika Eh halin da ake ciki ni dai alhamdulillahi yanzu kawai mun sa ido muna jiran yanda binciken zai kasance. Bayan halin da yaran nan da iyayensu ke ciki sai ga wata sabuwa game da ɗan jaridan da ya bankaɗo wannan labari har duniya ta san abubuwan da yake faruwa a makarantar. Yanzu haka dai ɗan jarida Nasiru Salisu Zango na fuskantar barazana iri-iri daga masu neman danna wannan magana ta yin lalata da yara maza. a makarantar Hassan Gwarzo. a makarantar nan an yi wani gagarumin taro akwai mutane biyu da suka mike suka yi bayanin cewa lalle lalle a kawo karshe na mutane uku sun zo gidana suka ce to in har na ci gaba da sai musu gaddama ban aji labari ba to abin da ya samu gare ni ni ne na so wa kaina da kuɗi na. Haka kuma mun gayyato Malam Sharif Almuhajir za mu tattauna da shi kai tsaye a matsayin shi na malami wanda ya san abubuwan da ke faruwa a makarantun kwana. Kuma mun yi muku tambayar cewa wake da alhakin kare lafiya da hakkokin yara 'yan makaranta, gwamnati ko iyaye ko hukumar makaranta. Za ku ji amsoshinku da ma sauran abubuwan da muke tahe da su a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. mu ta farko ta mai da hankali kan wannan labari ita ce babu yadda za a yi iyaye su fito su haɗa baki su yi ƙarya don su ɓata sunan makarantar Hassan Gwarzo. Hujja ta biyu su ma yaran da suke cewa an yi lalata da su da ƙarfi da yaji ba za su faɗi abin da ba haka ba. Kuma masu saurare, domin ku yanke wa kanku hukunci, ku ba mu hankulanku ku saurari wannan tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari yi da wata uwa da ɗanta waɗanda wannan al'amari ya shafe su. Eh halin da ake ciki ni dai alhamdulillahi yanzu kawai mun sa ido muna jiran yanda binciken zai kasance. Bayan da an ce gwamnati ta kafa kwamiti kuma 'yan sanda suna bincike. Ku yanzu me matsayin ku kenan? a mu yanzu mun sa ido mu ga abin da gwamnati tun da ta shiga maganar abin da za ta yanki tun da ta shiga maganar kai ajin ka nawa a makarantar ni da suwan nake satin ka nawa da zuwa mm. sati na uku da kwana ɗaya a makarantar mm. to me yake faruwa a makarantar mm, kaga kamar idan dare yayi za ku ga mutane uku ko hudu ban tantance nawa ba ne amma na fi tunanin hudu ne za su shigo cikin ɗakin ku bayan sun gama yaye muku net ɗinka in sun gama suna gama yaye min net ɗina sai na buɗe ido eh sai suka daddan min baki na sai suka daddan neman min na da da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona mm. sai suka yi lalata da ni an taba zuwa ma wani ka kaji motsi ko kuma akai aka fara zuwa ba motsi na ji ba an taba zuwa wade wani na kusa na can gefen gadon an taba zuwa mai shi da wani na kusa da shi ni ba ma na farko ba ne a na biyun da suka zo bayan kwana biyu sai suka kuma dawowa sai na gansu sai suna cikin yaye min naɗi na sai na buɗe ido na sai na gansu sun zata zan yi iyo kawai na cewa yo Allah na sai naga sun fita da gudu sai naga kamar ma wasu sun bi su da gudu sun fita bayan safiya ta yi sai na ji na kusa da ni yana faɗa min abin da aka yi mai sai muka je wajen principal da mu da sauran waɗanda suka faɗa mana a musu suma sauran biyun kai sai muka tafi mu hudu gun principal da muka faɗa principal sai kira house captain dinmu ya yi musu bayani ya ce a gyara don allah ya ce zai yi wa security din wajen magana sai mai da abin gun professor profesa kuma bayan kwana ɗaya ne ko biyu sai ya kuma na bayan profesa ya kirawo ni ina zuwa wajen shi ne mai bayani shi ma sai ya ce in tashi tsaye na tashi sai ya ce in je can wajen in dawo na je sai ya ce in yi gudu da na da ya sa na gudu sai na yi gudu su da suka zo suka yi maka abin baka yi ihu ba ne ko ka yi wani motsi a abin yi ihu ba sai da suka fita dai ta kuka to ya aka ka ihu lokacin a sun danne mun baki ne lokacin da suka bari ɗayan yana kan gadona sai na ji shi ya fita da gudu ya aka ka gaya ma iyayenka eh na je na samu wani sai na same shi sai ya karɓi namban wayan mamanmu ban san ci aka yi ba kuma da daddare sai na ji ana nema na bayan haka bayan safiya ta yi sai na gansu sun zo ma an kirawo ni yanzu ya kake ji a jikinka mm, ciki na min ciwo kuma bana iya haɗa kafana kuma an kai ni asibita amintex yanzu inda tambaye ka me kake so a yi akan wannan batu ina son dai gwamnati ta ɗauki mataki babba daina lutun ga cikin garin kai don Allah a daina lutun ga cikin Jamila duk mutum mai ni kin ji ta koyar da take bugawa yanzu kin ji me yaron nan yace sosai cai wayo Allah yawa wannan wayo Allah yana cike da abubuwa da dama da masana ilimin mai ake cewa na hankali yawa za su za mm. su iya saboda haka dole ne wannan yaron kin je na magana hankalin shi a kwance mm. amma akwai damuwa gaskiya akwai damuwa dole ne a sa ido eh, dole a sa ido a tabbatar da eh, yana lahiya gaskiya mm, sosai To Jamila wani al'amarin da ya ƙara nuna cewa wannan labari na yi ma yara maza haɗe a makarantar Hassan Gwarza gaskiya ne shine barazanar da ɗan jaridar da ya fara yin labarin ke huskanta yanzu haka a garin Kano. Ɗan jarida Nasiru Salisu Zango na Radio Freedom yana cikin barazanar kisa daga ranar da ya hollasa abin da ke faruwa a wannan makaranta ta Hassan Gwarzo. To idan babu abin da ake neman ɓoyewa meye na yi wa Nasiru Salisu Zango barazana har da ta kisa? Shi ma dai mun tattauna da shi ɗazun nan kuma ya tabbatar da batun cewa ana mishi wannan barazana. Eh Hajiya Halima eh gaskiya ne. Ana yi min barazana kuma har kwanaki biyu da suka gabata ma a makarantar nan an yi wani gagarumin taro akwai mutane biyu da suka miƙe suka yi bayanin cewa lalle lalle a kawo ƙarshe na. to su wannan akwai bidiyon taron ma a kowace take ta halarci taron kuma sai zama abokiyar aiki na ce za ma ta kawo min hoton bidiyo da na audio na wannan taro da aka yi da waɗannan kalamai to kafin nan ma ranar mun yi wani labari ne ranar laraba to washe gari alhamis da sassafe wajen karfe shida da wasu mintuna mutane uku sun zo gidana da fara dai sun yi barazanar cewa su 'yan sanda ne to daga karshe kuma da suka yi barazanar su dai ban tsorata ba a lokacin sai suka ce to in har na ci gaba da tsaye musu gaddama ban aji labari ba to duk abin da ya samu gare ni ni ne na wa kaina da kuɗi na? karshe ma da na nemi to ina shaida su ta dan sanda sai suka tafi Sai ka ce kuma in jira su za su dawo wannan ita ce barazanar da ta babba tunda sun zo har gida ne sun ishe ni sai kuma waccan wacce ta faru a gurin taron da aka yi a makarantar to wannan ya sa ala dole duk da dai wannan ba zai hana ni gabatar da aiki ba amma dai dole na dan canza wasu abubuwan da nake na rayuwa wanda na saba yi kamar na ajiye mota ta da aka sani da ita kusan wani lokacin na kana ma fi yin yawo a ƙasa kamar yanzu ma nan inda na zuwa ƙasa na zo sannan kuma wasu lokutan inda nake zuwa ba na zuwa gaskiya sannan ban fiye kaiwa dare a waje ba ko da dare na kai dare a ofis to in kan yi dabaru ne kafin na na taho gida wannan duk yanzu shine halin da nake ciki Malam Nasiru ganin girman wannan barazana shin ko ka tuntubi hukumomin tsaro na nan Kano ka sanar da su halin da ake ciki? Eh kai tsaye ban tuntube su ba amma abin da na yi shine na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano na kuma sanar da shi a hukuman a ba a hukumance ba ma'ana ne masa bayani ni da shi sai kuma na sanar da ofis ɗinmu to nake tunanin ofis ɗinmu ne kamata a ce sun tuntuɓi rundunar 'yan sanda kai tsaye don haka gudun kada mai wa ofis ɗin namu riga malam masallaci ya sa na jira su daina ga matakin da za su ɗauka amma sun tabbatar min cewa babu wani abu in ci gaba da ɗaukar matakai na kiyaye kaina amma in Allah ya da komai na under control amma ana an ɗauki matakai kuma sun sanar da rundunar 'yan sanda. Malam Nasiru me kiranka da saƙonka zuwa ga sauran 'yan uwanka 'yan jarida da ko suna huskantar irin wannan barazana da kake huskanta suna cikin irin wannan hali da kake ciki musamman ganin cewa eh. yau rana ce ta karrama 'yan jarida. Ajiya Halima kiran da zan ga 'yan uwana shine su ci gaba da jajircewa su tsaya kuma tsayin daka wajen gabatar da aikin su Domin ni na daɗe wannan kusance na saba baban ma dai dan hankali da aka zo har gidana. a zancen barazana na daɗe ina fuskantar ta akwai rahotanni da na biya waɗanda kuma an yi min barazana an taɓa aiko min da sakonni da yawa cewa za a kashe ni sannan kuma na taɓa zuwa aiki an sassare ni na fito da a guje ina gudu ana bi na da wuka jini yana zuba a jikina wannan duk na fuskanci wannan sannan baya ga wannan akwai abokanan aiki na da suka sun je aiki wani gurin wani mai kaki ya gaya musu ya ce da ni ne da su ya kashe ni kuma sun zo sun gaya mun. to duka irin waɗannan barazana ce da nake fuskanta na daɗe ina fuskanta kuma amma tun wancan lokaci da ake an daɗe ana yi ba za ta hana ni gabatar da aiki na ba don haka ƴan uwa su gaba da aiki a ci gaba da dattawa akan gaskiya da abin da mutum zai faɗa ya faɗi gaskiya ya ji tsoron Allah in dai kai haka to sai ya zama ma aikin jarida sai ya zama mana jihadi ko da ka mutu kana yi ma sai ka sami samu sakamako fiye da wanda kake samu a duniya wanda ya ce zai bugun ko kuma zai yi ko kuma zai kashe ku da tsaran ba bakin ciki Namila Kin san yau ranar karrama 'yan jarida ce ta duniya? Yau ɗin? Sosai. Lallai ashe faɗuwa ce ta zo daidai da zama. Kuma da fatan 'yan jarida 'yan uwanmu duk inda suke sun ji wannan kira da nasiru salisu zango na cewa su jajirce gaskiya sau irin kan barazana ta ba mutum tsoro ya ce ah, a ba zan yi ai daɗin aikin jarida in ma a mm. maka barazana ba kenan ma baka ba aikin ba kama isa dan jarida ba gaskiya yawa saboda haka kuma kamar yadda yace a tsaya kan gaskiya mutum ka ka tsaya kan gaskiya mm. kullum idan an zo kana ga hujjarka kana da in ma magana ta da kin san akwai ranar magana mm. idan ta zo ga ka gaskiya yawa to daga nan sai ina a bayan matakin da gwamnatin jihar kano ta ɗauka na rufe makarantar hassan gwarzo mun yi muku tambayar cewa wake da alhakin kare lafiya da hakkokin yara 'yan makaranta gwamnati ko iyaye ko kuma hukumar makaranta ga yadda wasunku suka amsa a facebook Yau da gobe, gwamnatin jihar Kano ta kyauta da ta dakatar da wannan makaranta domin kuwa hakkin kare lahiyar al'umma da dukiyoyinsu ya rataye ne kan wuyan gwamnati. Saboda haka ina jinjina wa gwamnan jihar Kano bisa wannan namijin kokari da ya yi a jiharsa wurin kawar da wannan mummunan fasadi. Sako daga Abubakar Sani Ashaka. Allah wadaran irin wannan ɗabi'a ta wasu daga malaman makarantar Hassan Gwarzo. Jahilci da ilimi akwai bambanci, duk mai hankali ya san gaskiyar wannan cin amana ne. wallahi Allah ya isa, ya Allah ka saka wa marayun da aka zalunta, amin. Duk maganar ɗaukar mataki ƙarya ce kawai da yaudara, kawai sai dai Allah ya saka wa marayu, Allah ya ba mu zaman lafiya, amin. Sako daga Kamal gyaɗi-gyaɗi. Na farko dai hakkin kare yara ya rataye a hannun gwamnati ne saboda haka tunda ba za ta iya kare su ba sai ta rihe makarantar kowane ɗalibi ya koma gidansu hannun iyayensa ko kuma gwamnati ta mayar da makarantar ta zuwa da dawowa kurum. Allah ya kiyaye na gaba amin sako daga Alhaji Safiyanu. Kare hakkin yara a makarantun kwana ya rataya ne a wuyan hukumar makaranta domin kuwa iyaye sun ba da amanar 'ya'yansu ne a hannun hukumar makaranta. Don haka a nawa ra'ayin ina ganin abin da ya faru a makarantar Dr. Hassan Gwarzo akwai sakacin hukumar makarantar. Sako daga Shamsu Habibu Azari. Subhanallah, wannan masiha sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In dai boarding school ce private ko government ta maza ko ta mata secondary ko higher institution gida da daji, wannan masiha ta zama ruwan dare ga duniya. Watanmu masu hakkin kula ya kamata su ƙara sa idanu a kan lamarin ina addu'ar Allah ya sa mu hi ƙarhin zukatanmu masu yi kuma Allah ya shirye su Allah ya kare mu da mu da iyalanmu sako daga Abdulrahman Haruna Hudu Ingawa a yi bincike sannan a gaggauta hukunta duk wanda yake da hannu a wannan mummunar badakalar ta yaya haka za ta faru ai makaranta wajen koyon tarbiyya ce ba wajen aikata fasikanci ba sako daga comrade abdullahi mansur dutse Hakkin kare yara ya rataya a wuyan iyaye da hukumar makaranta. Idan ɗalibi ba shi da tarbiyya da ilimin addinin da zai bambanta halal da haram, gaskiya da ƙarya, haske da duhu, idan ya je makaranta bayan ya balaga, ina hukuma za su canza shi? Kara na ɗanye ake lankwasa shi, amma idan ya bushe sai ya karye idan aka nemi lankwasa shi. Idan ɗaliban da ke aikata batsa suka tilasta wani ya aikata ra'ayinsu kuma har ya sanar da hukumar makarantar, to hakki na kansu su tabbatar an yi musu hukunci Allah ya shiri dukkan al'ummar musulmi amin sako daga mamudu yakubu a yadda shugaban makarantar yake magana ta rediyo alamu suna nunawa kamar ya san suwa suke yin wannan lalata sako daga abdulrahman korone. To Jamila, kamar da muka ce mun gayyato Malam Sharif Muhajji kuma yanzu haka muna tare da shi. Salamu alaikum Malam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muna maka sannu da zuwa wannan dandali namu na yau da gobe. Wa kuwa barkan ku da aiki. Yawwa kuma kamar yadda na sani Malam Sharif masani ne na addinin Islam ko kuma malami. Alhamdulillah, yadda gurgudu alhamdulillah. Yawwa. Eh, amma ɗalibi ne har yanzu insha Allah yawwa to ka san eh. dai yau magana da muke akan abubuwan da suka faru ne a wannan makaranta ta kwana ta dr hassan gwarza ta kano kuma duk waɗanda ke shiga mm. facebook sun ga irin rubuce-rubucen da kai a kai kamar me za ka ce akan wani al'amari kuma kai da kanka ka karantar a makarantar kwana ka san a cikin eh. rubuce-rubucen da kai ka haɗi ka hiddo da wasu abubuwan da ke faruwa na'am yawa to bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah farko dai kafin in kai ga wannan makaranta da ake magana a kanta zan so in ba da haske akan abin da yake faruwa a makarantunmu na kwana Hello? Eh muna jin eh muna jin ka muna ji bismillah. Ya kamata iyaye su sani kowa ya san abin da ke faruwa. Na kwana a wannan yanki na Najeriya muna fuskantar barazana ta rashin tarbiyya da kuma rashin kulawa sosai musamman abin da ya shafi ɗalibai a cikin hostel wannan abu ba ya tsaya bane akan yara maza kawai ya shafi yara maza da mata wannan ba bakon abu bane ga duk mutumin da yake arewacin najeriya musamman da nake raye saboda haka wannan makaranta ba wai a cikinta ne aka fara samun ire-iren wannan rahoto da suke fitowa ba yawanci akwai makarantu da dama waɗanda musamman mata sun yi makarantu na sakandare ana maganin wannan ishu na maɗigo wanda za ka ji ana momi an dauta wanda daga baya har ya kai ga fasikanci hakan nan kuma yara maza yana faruwa a makarantun da suke kwana cikin hostels saboda haka wannan abu ne wanda kusan duk wanda yake arewacin najeriya ya san abu ne wanda yake iya faruwa kuma yakan iya faruwa a duk inda aka tara yara matasa mm. abu na biyu in muka lura da shekarun waɗannan yaran shekarunsu da suke ciki shekaru ne masu haɗari sosai saboda haka akwai yiwuwar ko da makaranta tana iya nata ƙoƙarin shaidan ya iya shigowa cikin zukatan waɗannan yaran kuma sai su bi ƙoƙari su cutar da ƙanana daga cikinsu wannan wani abu ne wanda shi ma kan iya faruwa amma ita wannan makaranta da ake magana musamman jiya na saurara a rediyo cewa an saka bincike ko kuma gwamnati ta shigo cikin abin kuma ta saka cewa za a yi bincike cikin binciken ta kawo mutane nagartattu waɗanda duk wanda ya ji su ya san cewa mutane ne masu inganci kan haka ina ganin cewa zai kyautu a saurara a ji sakamakon wannan binciken duk da wannan rahoto da kuka yi na ji maganganun wannan yaro da ya faɗa da maganganun iyaye gaskiya ya saka ni na ji jikina ya amsa sosai sosai saboda duk wani mai ɗa ko mai ɗan uwa ko mai ƙani idan ya ji nashi na jininsa yana bayani cewa an yi masa ba mace ba namiji an danne shi an yi mishi wannan abu ko da ƙarya yake to ya kamata a mai da hankali a duba wannan zancen idan ƙarya yake to a gyara mishi tarbiyya idan ko gaskiya ne to wannan abu ya zama dole a ɗauki mataki mataki na gaske na hukuma na adalci akan wannan muna fatan za su yi wannan aiki insha Allah amin ya Allah Mm. Yawwa. To kai a ganin ka wa kake ganin cewa a wuyan wayara ta ne tarbiyyar yara da kake magana akai kafin ma su je ga makaranta iyaye ne da kuma al'umma ko kuma ma a ce su masu makarantar. To idan muka za mu duba dai a bangare na addini da tsarin addini Allah ta'ala shi ya wajabta tarbiyyar 'ya'ya ne a wuyan iyaye saboda Allah ya ce ya wa ladina amanu ku kun wa ahlikum nara to waɗannan ku kun ku kanku ku kiyaye kawunan ku da iyalanku daga wuta sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati har a cikin hadisin yake cewa mutum an wajabta masa ya kula da kiwon iyalansa 'ya'yansa da kuma abin da ya mallaka mata da kuma na dabbobi kowa yake karkashin ka kai kai ne zaka kula da shi zahiri iyaye sun yi sake da suke tunanin cewa za su iya mallakar da tarbiyyar 'ya'yan da suka haifa mutum uku ko hudu ko biyar ko goma su taru su kai mutum dubu a wuyan mutum ɗaya tak ko kuma a rarraba su zuwa hostel hostel wanda house master mutum ɗaya ne ko mutum biyu wannan abu ne mai haɗari a wannan zamanin namu da talabijin da waya da radiyo suke ta ƙoƙari wajen corrupting ɗin ko kuma gurɓata tarbiyyar 'ya'yanmu bai dace ba a tunani iyaye su yi sake ga wannan ya kamata idan iyaye har suka ɗauki nauyinsu na makarantu na karantar da tarbiyyar da 'ya'yansu a cikin gidaje wannan shine ya fi dacewa da addini shine ya fi dacewa da al'ada saboda yanzu a zamani ne muke ciki wanda baka san tarbiyyar da wani ya ba wa ɗansa ba idan ka saki ɗanka ya tafi ya shiga cikin 'ya'yan da baka san tarbiyyar su ba komai kan iya faruwa da shi sakamakon haka ni abin da nake gani wajibin tarbiyya shine iyaye su mai da hankali akan karatun da 'ya'yansu za su yi a gabansu a gidajensu shi ne zai fi inganci kuma shine zai fi dacewa kuma zai fi tsiratar da mutum daga shakku ko wani taraddudi. Mm-hmm. Yawa, Malam eh. Sharif ka yi bayani mai kyau da kace tunda gwamnati ta shigo wannan magana kuma yanzu an kafa kwamitin da zai bincike da mutane masu nagarta waɗanda in sun hito sun yi bayani lallai za a karɓa abin da za su haɗa Amma duk da haka, maganar barazana mm. ta shigo cikin wannan batu shi wannan ɗan jarida da ya hollasa wannan labari wato Nasiru Salisu Zango na Radio Freedom yanzu haka. yana fuskantar barazana ya kake kallon wannan barazana me ma'anarta a gare ka sarahatan ni dai wannan barazana da aka miki tana ɗaya daga cikin abin da ya ja min shakku cikin al'amarin baki ɗaya duk da akwai yiwuwar cewa bincike zai iya fitar da wani saɓanin abin da muka yi tsammani amma abin kunya babba shine a ce yanzu kamar abu ya faru a al'umma ta najeriya da ta bahaushe a ce gidan radiyo za su iya ba da lokaci su kutum don a zo a kare ko a ɓoye ko kuma a yi wani bayani dai da yake dan nuna kariya ga abin nan wannan wanda ya faru amma kuma at the same time a wannan garin a dan jarida shi kuma wanda ya reporting wanda ya kawo rahoton nan shi kuma ana masa ana masa barazana har da ta kisa kuma a lokaci guda kuma sai gidan radio daga amurka shine zai zo ya kokarin cewa ya kamata a yi bincike da kyau da kyau wannan abun bai dace ba kuma wannan yana nuna shakku a cikin al'amarin baki daya saboda bai kamata ba a ce mutum dan jarida ya yi aikinsa kuma sai zamto wani dalili na barazana barazana dai tana da hukuncin ta ita ma kuma dokar najeriya ta tanadar da irin sakamako wanda ya kamata a yi wa mutum idan ya yi wannan ina ba shi shawara da kada ya tsaya a matakin waya tsakanin shi da hukuma kawai ya yi shi a tsare a rubuce kuma ya rubuta saboda duk ma abin da ya biyo baya daga baya idan yana da hujjarsa kuma mm. wannan barazana da suka yi gaskiya sun nuna alamu kamar na rashin gaskiya ina da tambaya wai shin menene ma a musulunci ya faɗa ne game da hukuncin fade da luwaɗi da shi luwaɗin ma mm, to na farko dai an tilasta wa yara nan to kin ga laifin ma na farko an yi fyaɗe kenan mm-hmm. sannan kuma ga luwaɗi menene shari'a ta faɗa game da haka sosai musamman idan muka yi la'akari da cewa jihar Kano ana tutiyar cewa ana mm. shari'a mm. tana da tana da hukunce hukuncen ta gaskiya amma zahiri hukunci na na fyaɗe da luwaɗi kusan za mu iya cewa Ah, abu ne wanda yake da tsanani a mahanga ta addinin musulunci mazala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa duk idan aka kama wanda ya yi luwaɗi idan aka kama mutum biyu suna luwaɗi to sai ya ce a kashe wanda ya yi luwaɗi da wanda aka yi wa malamai suna da maganganu masu kama kashi uku a kai amma zance mafi inganci shine kashe wanda ya yi luwaɗi da wanda aka yi wa hukuncinsu kisa ne sannan a wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum ne wanda bai taɓa yin aure ba ya yi wannan to za a mishi burala a kore shi amma dai abin da fi inganci shi ne wannan kisan sai na ali yana bai tsawale shi da ya tashi sai ya yi hukunci wanda ya fi wannan tsanani ma saboda sai da ya ɗora mutum saman dutse sannan ya jefo shi sai ya karanta aka ya kafa hujja da ayar da hukunci aka yi wa hukunci na wanda suka yi luwaɗi a zamanin nan ya ce Allah ma hukuncin da ya musu shine ya ɗauki sama su ya mai da su sama sai ya juye su fa ja'alna aliyaha safilaha saboda haka shi irin hukuncin da yake nan a taƙaice hukuncin su shine kisa mm. kuma fyaɗe ma kuma wannan hukuncin shi ma yana da cikin hiraba ne kuma wannan duka hukunci kenan saboda haka wannan abu ne mai tsanani a addini a cikin mahanga ta addini kuma ya kamata gwamnati idan bincike ya fito aka tabbatar da akwai irin wannan laifin to a tabbatar an ɗauki mataki na gaske kuma uh, matakin da aka ɗauka yanzu haka ma na tabbata al'ummar jihar kano sun ji daɗin sa na dakatar da wannan makaranta zuwa kafin a zama bincike. Mm. yau malam sharif wani abu duk da dai lokaci ya fara ɗaga mana hannu za ka ga idan abu ya faru mutum in babban mutum ne ko mai kuɗi ne sai ka ga ana ƙoƙarin ɓoye wannan magana. kamar akwai labarin wata a cikin unguwa dan wani mai kuɗi yawa yarta yaɗe kawai dan ta yi magana yanzu ta zama an ɗauki karan tsana an ɗora mata irin haka suna ta faruwa mutum in yana da iko ko yana da kuɗi kawai sai ya yi abin da ya ga dama ko ya shi yi abin da suka ga dama a cikin unguwa sai ka ga ana ɓoɓɓoyewa kamar me hakkin waɗanda suka san abubuwan nan suna faruwa amma kuma suna shiru da bakin su. zahirin gaskiya ni lokacin da na ji wannan bayani da kuma tattaunawa da aka da iyayen yara abin ya saka ni na samu shakku sosai shin idan ana bincike ba a gama bincike ba sai iyayen yara ko kuma wasu daga cikin mutane su zo su ce sam wannan abu bai faru ba wannan gaskiya sabanin hankali ne saboda magana ce ta tarbiyyar 'ya'ya idan da ɗanka kana son ɗanka kuma kana ƙaunar shi bai kamata a ce an yi wani abu ko ana zargin an yi wani abu kafin hukunci ko kuma bayani mai ingantacce ya fito sai ka fito ka zo da magana kariya ba wannan abu ne wanda ana yin shi a cikin al'ummar mu kuma gaskiya wannan abu ne wanda yake nuna alamar ci baya da kuma na kaso wajen tunani a cikin al'ummar mu abin da ya dace shine idan har ka ji cewa akwai kuskure da wani ko mun girmansa ko mun ikonsa ka yi haƙuri ka tsaya akan gaskiya hmm. ita gaskiya idan mutum ya tsaya akan ta baya baya asara kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mm. ka tsaya akan gaskiya kuma ka taurari sakamakon abin da zai biyo maka sannan sai ka ɗauki mataki amma ɗaukan mataki cewa ba abin da aka yi ba abin da ya faru wannan kuskure ne yawa mun go ya kamata kwamiti din nan ma su zo su binciki waɗannan mutanen ya aka yi suka san mun gode sosai malam sharif lokaci ya yi sai wani lokaci insha Allah. Ni ma ba ni This program has come to you from the Voice of America, Washington.